This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. kuma da fatan ana ci gaba da shagulgulan karamar sallah lafiya. Yau Juma'a sha biyu ga watan Afrilu na shekarar 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafe da su da farko ga kanin labaran. To Aisha, Isra'ila da Iran na ci gaba da yin barazana ga juna tun bayan da Isra'ila ta kai hari kan karamin ofishin jakadancin Iran a Siriya. rundunar sojin isra'ila ta yi shelar bullo da wasu sabbin ingantattun matakai na shigo da kayan agajin jin kai cikin zirin gaza sannan da alamar kungiyoyin ta'addanci masu ra'ayin isis na kara samun kwarin gwiwa a sassan duniya wanda hakan ke daɗa zama barazana. To a cikin shirin kuma za ku ji yadda 'yan kasuwa suke kokawa da irin tsadar da ƙarin wutar lantarki ya haifar wanda suka ce zai iya haifar da hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya. Da muna sa katin dubu biyar ya mana wata akan firiza ɗaya da wannan bok kuma guda uku da fan guda ɗaya. To amma a yanzu abin da muke fuskanta katin dubu biyar in kai sa'a ya kwana goma kusan abin ya yi dabulin kusan sau uku dole da abin da yake cikin firiza za mu ƙara farashi. sannan wani kwararre a fannin harkar rijiyar burtsatse ya ce neman sauki ne sanadiyar matsalolin da ake samu a bangaren gurbataccen ruwan sha akwai waɗanda ba su san aikin ba sun ga ana aiki kila ana samun alheri sun shigo na biyu kuma waɗanda ake ma aikin abin da suke so sauki a yau Juma'a rana ce da mukan gabatar muku da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara yake jagoranta kuma a wannan makon Shirin ya sake waiwayar zargin cushe cikin kasafin kuɗin bana da kuma sirrin rigima kan bashin da tsohon gwamnan Kaduna ya ciwo jihar kafin barin gwamnati. Albarkacin wannan rana ta Juma'a muna tafa da nasihar malamai. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan yanzu Ibrahim zai fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Isra'ila da Iran na ci gaba da yin barazana ga juna tun bayan da Isra'ila ta kai koko ta ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damashku babban birnin kasar Siriya inda aka kashe dogarayen juyin julahan Iran guda bakwai ciki har da wasu janar-janar biyu. shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei ya yi gargaɗi shekaran jiya laraba cewa isra'ila fa a ta bakinsa dole ta gamu da hukunci saboda harin nan na ran ɗaya ga watan afrilu 'yan kwanaki bayan da ɗaya daga cikin masu bayar da shawara ga ayatollah ɗin ya ce daga yanzu hatta ofishin jakadancin isra'ila ma bai tsira ba nan da nan shi kuma ministan harkokin wajen isra'ila israel has ya maida martani ta kafar sada zumunta ta x da cewa muddin iran ta kai hari daga kasar isra'ila fa za ta kai hari ma iran kai tsaye a halin da ake ciki kuma rundunar sojin isra'ila jiya alhamis ta yi shelar bullo da abin da ta kira wasu sabbin ingantattun matakai na shigo da kayan agajin jinkai cikin zirin gaza wanda ya hada da gina sabuwar maketara a arewacin gazar mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila riya admiral daniel hagari ya faɗi a wani faifan bidiyo cewa sabuwar maketarar a ta bakinsa za ta sa kayan agaji su samu isa ga farar hula kai tsaye a wuraren da zuwa yanzu ya kasance da wuya ga motocin ɗaukar kaya Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun shafe wata da watanni suna ta ƙorafi kan irin matsalolin da suke fuskanta wajen kai kaya da mota a Gaza, inda suka yi nuni da jinkirin da sojojin Isra'ila suka haddasa da kuma rashin hanyoyi marasa haɗari kamar a arewacin Gaza saboda yakin da ake ta tafkawa. Karuwar karfin gwiwa tsakanin magoya bayan kungiyar ta'addanci ta ISIS wanda ake ganin alamar hakan a wasu jerin sakonnin barazana ga turai ta kafar intanet gami da mummunan harin nan da aka kai kan wani dandalin nishadi a ƙasar rasha na tayar da hankalin hukumomin tsaro a amurka tun da daɗewa jami'an tsaron ƙasa da hukumomin tsaro suka nuna damuwarsu kan yiwuwar wasu ƙananan ƙungiyoyi ko kuma ɗaiɗaikun mutane su nemi yin koyi da nau'ukan ta'addanci da ake shiryawa a faɗin duniya su kai hare-hare a amurka to amma shugaban hukumar bincike ta fbi christopher ray ya gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya alhamis cewa watakila ma wani abin damuwa wanda ya fi hakan na nan tafi yanzu abin da ke dada zama da damuwa shine yiwuwar a fuskanci wani shiryayyen hari a cikin kasar mai kama da wanda isis k ta kai a dandalin nishadin nan na rasha wasu 'yan makonni da suka gabata gargaɗin da ya yi kenan ga 'yan majalisar dokoki yana mai amfani da lakabin isis shiyar afghanistan To kafin Ibrahim ya karanto sauran labaran zamu buɗe taskar hotonninmu daga Najeriya inda gwamnatin kasar ta janye tallafin wutar lantarki lamarin da ya yi sanadiyar farashin wutar lantarki ya ninka wato da kimanin wato wutar lantarki da ya kimanin ninki uku kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoto da alhassan bala ya aiko mana daga abuja faruk badamasi kenan ke duba ɗaya daga cikin injinan buga littattafai a kamfanin su na sanctuary first class printing and publishing da suke buƙatar wutar lantarki a duk lokacin da ake son amfani da su faruk ya koka da ƙarin kuɗin wuta da gwamnatin ƙasar ta yi na kashi ɗari uku cikin ɗari, inda ya ce kuɗin wuta da suke biya na wata guda yanzu kwana goma kawai zai musu bisa sabon kuɗin wutar a haka ma muna struggling ne kamu ma a ƙara kuɗin wutan already we are struggling with how we consume the, the light saboda a wata akwai waɗannan manya-manya mashinan da muka kawo wanda kamun mu kawo shi wannan babban ma wanda yake consuming more of the light za ga muna cin almost 300 to 350 400,000 per month so with kawo wannan babban mashin da muka yi wanda shine speed master za ga yanzu abin namu ya koma 600 700 monthly kudin da muke ja na wuta so wannan karin da aka ce an yi almost 300% kaga kana maganan about 2 million naira za ka fara sawa monthly in dai wannan 300% din da aka faɗa da gaske ne a shekarar da ta gabata bankin duniya da hukumar ba da lamuni ta duniya imf suka ba gwamnatin najeriya shawarar cire tallafin wutar lantarki kamar yadda ta cire na man fetur a matsayin mataki na shawo kan kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta sai dai 'yan najeriya da dama sun soki hakan ganin halin matsatsi da ake ciki da kuma yadda ba a samun tsayayyar wutar lantarki a kasar faruk ya ce wannan karin wutar ya sa dole su kara kudin aikin buga littattafai so in ba wasa sabo wasu ma business din karshen ta sai dai su rufe saboda wannan matsalar wutar wasu kuma haka za su ci gaba da pushing da dadi da babu dadi haka dai za a yi kana ɗauko kuɗinka na business din naka kana gariban da ka samu na kamfanin maybe baka samu riba ba ma maybe kuɗinka ne suka shiga ciki sana'a alhaji hayagin sau na bukatar wutar lantarki kasancewar yana sai da ruwa da sauran kayan sanyi inda ya ce wannan karin farashin wutar dole ya shafi sana'ar da muna sa katin dubu biyar ya mana wata akan firiza daya da wannan um, bob kama guda uku da fan guda daya to amma a yanzu abinda muke fuskanta katin dubu biyar in kai sa'a ya ma kwana goma at least kenan kusan abin ya yi dabulin kusan sau uku dole da abin da yake cikin firiza za mu kara farashi da abubuwan da suke cikin firiza ya kai shafa bangaren wuta za mu iya kakkara mashi farashi. Kungiyoyin kwada dai a kasar sun bayyana rashin gamsuwarsu da wannan ƙari suna masu cewa zai ƙara ta'azzara matsin rayuwa ga 'yan kasar. yanzu dai batun amfani da man fetur ko diesel bayan karin wutar lantarki a najeriya ya zama wa masu sana'o'i irin su faruk badamasi da ya hayakin sau gaba kura baya sayaki inda suke fatan a samu mafita kan waɗannan matsaloli domin kare ƙarin matsi tsakanin 'yan ƙasar alhassan bala taskar voa abuja nigeria to gaida alhassan da wannan rahoto Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga Ibrahim da kashin labaran duniya na biyu. To Aisha 'Yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na zargin shugaban mulkin sojin Chadi janar Muhammad Idris Dabi da saba dokar zaɓe da kuma ƙaddamar da yakin neman zaɓensa tun kafin sha hudu ga watan Afrilu wadda ita ce ranar fara yakin neman zaɓen a hukumance. Dabi wanda ya kwace mulki bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2021 na ƙoƙarin ƙarfafa shugabancinsa ta wajen yin nasara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan gobe ma Dabi ya ce wato ɗaruruwan mutane akasari daga jam'iyyar NPS sun yi tafi yayin da shugaban wucin gadin janar Muhammad Idris Dabi ke cewa jam'iyyun adawa sama da ɗari biyu da ƙungiyoyin sa kai kimanin dubu ɗaya sun yanke shawarar goyon bayansa a zaben na ranar 6 ga watan Mayu. A ƙarshe akwai fargabar cewa tankiya tsakanin isra'ila da turkiya na iya rikidewa zuwa cikakken rikicin bangaren cinikayya wanda hakan ke barazana ga dangantakarsu ta kasuwanci wadda ta daɗe da kankama duk wadda ci gaba da rigimar da ƙasashen biyu ke yi kan batutuwan siyasa ranar talata ma'aikatar harkokin wajen wato harkokin cinikayyar Turkiyya. ta yi shelar kakaba wasu sabbin takunkuma kan sayar da wasu nau'ukan kayayyaki 54 ga Isra'ila. Madalla a da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. yayin da ake fuskantar rashin wadataccen ruwa a wasu sassan najeriya sannan majalisar ɗinkin duniya ta koka da rashin wadataccen ruwan musamman ma a dalilin matsalolin sauyin yanayi da wasu dalilai masu alaƙa da yawan al'umma wata ƙungiya mai bibiyar lamuran kwantaccen ruwa na duniya national ground water association ta yi wani taro a nan amurka domin tattauna wasu batutuwa masu mahimmanci. muryar amurka ta samu zantawa da wani mahalarcin taron musa abubakar musa macika wanda na fara da masa tambaya akan abubuwan da za a tattauna wurin taron sai ya ce abubuwa guda biyu ne ake magana a kansu akwai new technique na yadda za a gina rijiyar burtsatse wato sabuwar hanya ko sabuwar dubara wadda za a gina rijiyar burtsatse mm-hmm. abu na biyu kuma new technique na borehole grouting wato wata sabuwar hanya wadda za a bi a kare ruwan rijiyar burzace daga gurbata ne grouting wato grouting wani abu ne wanda ake yi daga zero level na ginin rijiya zuwa mita goma ko sha biyar ya danganta da yanayin formation din ya za ya kwaba suminti da dutse da yashi da kuma wani special chemical da aka tanada don amfani da shi idan aka hada aka zuba shi daga formation din wani mita goma wani sha biyar wani ma talatin ya danganta daga formation din mhm. to shi zai je ya yi sealing upper fractures waɗanda suke ɗauke da contaminated water wannan contaminated water yana da cutarwa kwarai gurbataccen ruwa gurbataccen ruwa yana da cutarwa kwarai ga muhalli da masu muhallin domin muhalli ruwan da za a wanke-wanke da sauran abubuwa na yau da gobe to musamman kuma in an zo wajen sha to shine aka kawo sabuwar hanya yaya za a bi a samu a hana wannan ruwan na bohol ya gurbata to wannan taro a makasudin shi akan abubuwa guda sabuwar hanya ta gina rijiyar sannan sabuwar hanya ta yadda za a yi grouting a yi separating contaminated water da pure clean underground water. wani kalubale kake gani za a fuskanta wajen cimma waɗannan sabbin hanyoyi na gina bohol kalubalen ta wajen mu masu gina rijiyoyin burtsace akwai waɗanda ba su san aikin ba sun ga ana yi kila ana samun alheri sun shigo na biyu kuma waɗanda ake ma aikin abin da suke so sauƙi wanda bahaushe ke cewa arhaba ta ado yanzu misali wanda bai san yaya rijiya take ba idan ya zo za a yi masa bohol sai ya ce oke akwai kamfani na ɗaya na biyu na uku bari ya bi ya ji wani kamfani ne ya fi sauki tunan matsala take idan aka ce ana neman sauki akwai kesin and screens iri daban-daban da mai kyau da mara kyau idan kana neman sauki sai a samu kamar kyau baka sani ba to uwa uba da muna magana akan grouting grouting dinnan yana buƙatar siminti da yashi da kuma chemical to kuɗi ne ba kaɗan ba so in sauki kake su sa ce oke to a cire grouting tunda ba wani abu ne wanda ake gani ba ko bai sani ba to an cire kudin garautin sif da kudi ya yi yara to waɗannan abubuwa guda biyu shine matsalolin da ake samu har ya kai ga mutane na rasa lafiyarsu har rasa rai saboda shan gurbataccen ruwa abubakar musa macina kenan a tattaunawa ta da shi a kan harkokin ruwa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya daga ma karan tsaye ne kawai abun omo agege da ya je kotu ai kotu ta ce a da shi majalisa ba ta da hurumi ba ita ta zaɓe ka ba ta kore ka in akwai wani abu waɗanda suka zaɓe ka su ne za su iya cewa sun maka yi ɗaya daga cikin tsaffin 'yan majalisar kasa kenan a najeriya ke daddale dalla dallan dalilan dakumar juna a majalisa game da rigimar rungumo maɗuɗin bashi a gwamnatin jihar kaduna kuwa alamu ne ke nuna cewa dukkanin ɓangarorin guda biyu fa babu wanda ke niyyar bari a numfasa. shugaban ƙasa nuna min cewa zai taimaka amma ba wai ya ya ce a bashi nan sai mu biya ba sai mun biya bashi bashi ana bin gwamnatin jihar Kaduna ne ba ana bin malam Ubasani ne bashi ba da yakan ce da baki ce ba zan iya biya ba don ba za ka iya biya ba to me yasa ka zama gwamna ita ko kungiyar sintiri a Najeriya cewa take kyauta take ayyukan tsarkake tsananin tsamin tsaro a Najeriya saboda tsabar kishin kasa yan sanda sun gudu sun bar ƙauyukan amma mutanen mu na gurin na faɗa miki muna wannan aiki da shekara 37 ba kobo. wannan safe school da ake magana muna ciki amma ba abin da ke mana ko ba za mu daina ba waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da muryar Amurka kan kawo muku a sashen Hausa. Shiri na 165 cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin kasashen Afirka sun ci gaba da bunƙasa. Bunƙasar kuma ita ce tsohon masurkilan tare Najeriya Malam Abakar Cika da ya ce ai da kamar wuya a majalisar ƙasa saboda manyan masu neman abin da za su wawusa. Duba ba mu da tsoron Allah ba mu da kunya. Ka duba majority leader da na gani lokacin da ningi ke magana yana kokari yana roƙon ningi kar ya faɗi maganganun ai kaga ya nuna maka alama akwai wani abu gaskiya ningi ke so ya faɗi ningi ba mutumin banza ba ne. ko ya yi lalata a da to yanzu ya tuba saboda haka abin da ningi ya faɗi daidai ne kuma gaskiya ne su 'yan arewan rashin kishi ne rashin sanin ya kamata ne son kujeran ne fiye da son Allah yake tare da su yasa kaga ba su goyi bayan shi ba kana ganin yanzu wannan dakatar da shi da aka yi za ta iya cin kujerar shi ƙarya suke ai an yi ma omo agege agege ai ina ga makaran tsaye ne kawai abun omo agege da ya je kotu ai kotu ta ce a da shi majalisa ba ta da hurumi ba ita ta zabe ka ba ta kore ka in akwai wani abu wa'anda suka zabe ka su ne za su iya cewa sun maka kiranye amma majalisa ai ka je kana wakiltar mutane ne duk abin da ka faɗi a majalisa fa muna da dokar da ta ce kowa ka zaga a can ba kana da immunity to yanzu dan ka faɗi wani abu a gidan rediyo ko wani abu da ka ga ba daidai a majalisa sai a ce an kore ka na me ka duba ka ga rashin adalci sun ma kafa kwamitin da ta bincike shi kayan su yi suspending din shi amma an ga irin wannan ya ci kujera abokin kurkuku majalisa tare abdulmumin kofa ba bata ci kujeran shi ba shi ma suspending din shi suka yi ai abdulmumin kofa maganin da muka yi na budget pardon ita ta ce abdulmumin saboda a lokacin shi ma manyan sai suka gane ai su ma kamar ya musu wayo ga wasu project da ya dodora kuma ya zo yana so da ya juya musu baya da suka ga ya shiga gidan rediyo suka ce bari su kore shi amma ai mu ya su kore mu ba mu ba mu shito gidan rediyo ba tara majalisa muka yi muka sa a kulle daki game da maganar mulgino ma irin bashin da gwamnan jihar Kaduna Malam ubasani ya ce tsohon gwamna 'yan rufayi a jihar Kaduna kuwa gwamna ubasani ne ya ci gaba da fallasa. Kamar su Borno bashin da ake bin su gaba daya dala miliyan 20 ne kawai. katsina ana bin su bashi bai wuce dala miliyan 100 ba su muka kaɗai muka fi kowa sai lagos state saboda haka an yanke mana kuɗi kuma amma duk da haka shugaban a nuna min cewa zai taimaka amma ba wai ya je ya ce a bashi nan kan mu biya ba sai mun biya bashi zai taimaka mana ya ga yadda zai ya dan mana da wasu hanyoyi ban san hanyoyi ba da tukuna amma kuma wasu gwamnoni ma abokana sun nuna haɗin kai za su taimake ni domin su mishi magana taimake kaduna saboda haka gwamnonin ma abokaina ba su nuna cewa me za a taimake ni ba sun ce za su taimake ni a taimake ni domin sun sale da muke ciki so daga kowane kwamishin da ke a wurin da ssg da yadda service dukkansu sun yi kokari an cire musu da yanzu albashin su ya zama dan kaɗan na ce musu ba za mu sayi mota ba ba mu da kudin sayi mota duk kwamishin da ke wurin har ke gabna ba wanda aka sai mushi mota a kaduna sai dai kuma tsohon mataimakin mai ba da shawara karkokin shari'a a jam'iyyar apc barista muhammad ibrahim zariya ya ce kalaman gwamna sani na nuna cewa ya riga ya gaza ya kasa malam nasiru a wannan handin overnote din shi ya bada cewar jihar kaduna tana bin gwamnatin tare tarayya bashi kuɗin tsaro biliyan arba'in ka zauna ka bi wannan kuɗin ka karɓo kuɗin ba ka zauna ka yi ba ka zauna kana ta korafi wasu na ganin kamar kun dai karta layi a cikin gida kawai apc ta samu matsala. ba wani ba apc ba ta samu matsala ba ba wani karta layi a cikin gida a zauna ne kawai abin da ya kamata idan kawai sun shi ne dai na jin tsakanin shi da malam nasiru suka suka samu matsala amma apc tana nan a apc ɗinta an zo an same mu ne a apc. wasu na magana cewa idan dai aka tafi aka to za a samu darewar da kila ba a taba zato ba saboda ganin yadda dama can ake yake tare tsakanin shi tsohon gwamna da gwamna mai ci ana maganin jihar kaduna ne an samu takaddama tsakanin mai gida da yaron gida abin da nake so kawai shine eh, malam ubasani ya zauna ya fuskanci mulkin jihar kaduna bashi ana bin gwamnatin jihar kaduna ne bashi ba ana bin malam ubasani ne bashi ba da yakan ce da baki ce ba zan iya biya ba to ba za ka iya biya ba to me yasa ka zama gwamna yanda ka zo ka cimma wasu basu suka ma ka za ka tafi ka bar basu wani ma zai zo ya cimma bashi eh, to amma kaga shi ya ce a yanzu yanzu baya cin bashi saboda irin bashin da ke gaba ya ci mu ya ya ci bashin dala miliyan goma sha bakwai an faɗa gashi nan jaridu da sauransu an kare ba mu ga ya zo karyata ba daga dagar garda umar juna a jam'iyyar leba kuwa sakataren jam'iyyar leba a nigeria alhaji umar faruk ibrahim mai raƙumi ne ya ce sun riga sun yi wa masu ja da su ƙasa-ƙasa an yi convention a newi an dawo da ainihin shi a barista julius abure a matsayin national chairman sannan ni kuma allah ya yi nima an dawo da ni a matsayina na national secretary na jama'iyyar labour party a muna nan tare da peter obi a shi sanya ma muka dada bashi tabbacin cewa idan allah ya kai mu 2027 a yana da zaɓi na farko akan ya ce zai yi tafiya da labour party ko ba zai yi tafiya da labour party ba haka shi ma gwamnan mu idan lokaci ya yi shi ma za a bashi a tikiti automatic na ya tsaya takaran a matsayin shi na dan takaran a gwamna na abia a karkashin jam'iyyar labour party so ba mu da wani damuwa illa dai kawai kananan dan damuwan da waɗanda ba su samu yadda suke so ba suke da shi kuma uh, su kansu sun san cewa ba wai suna so su mana adalci ba ne su ma waɗanda uh, ba su ji daɗin wannan convention ɗin da muka yi ba a muna kiran su da su zo a ci gaba da tafiya da jami'iyan kowa zai samu abin da ya kamata ya samu a daidai lokacin da Allah ya kawo rabonsa. Shi kuwa shugaban kungiyar 'yan sintiri a Najeriya Navy Captain Umar Bakor mai ritaya cewa yake in dai maganar makure matsalar samun tsaro a Najeriya ne to kungiyar ta riga ta zama gagari gasa. Ba mu transferin mutanen mu suna aiki a inda suke ne inda suka sani amma soja ko ɗan sanda lokaci kaɗan za a transferin ɗin shi gurin. To ka gaya min bambancin 'yan sandan jihohi da 'yan vigilante. 'Yan vigilante volunteers ne. ba a su ko ɗari kuma duk wanda ya zo babban advantage din ne ya zamanto ya san area da yake kuma an san shi muna aiki da sarakuna muna aiki da yan sandan muna aiki da sojoji kuma mu yan sa kai ne kin ga shi wanda aka dauka muna aiki ne don kare mutanenmu yan sanda sun gudu sun bar wukan amma mutanen mu na gurin to kun amince ku sadaukar da rayukan ku ko ba ko ko ba kenan yanzu na faɗa miki muna wannan aiki fiye da shekara 30 ba ko ko wannan safe school da ake magana muna ciki amma ba abin da ake mana ko muna aiki program ne na United Nation wanda ta ce dole a sa private security apart from the formal security kuma mu ne muke representing private security amma ko ɗari ba a ba mu komai na aikin ko ba za mu daina ba to me kuke so a yi a kundin tsarin mulkin ƙasa a recognize yan vigilante a rika ba su wani subvention ko grant wanda yake kin ga yawancin su mutum ko da a gona zai iya samun ɗan kuɗi wanda zai sai taki so muna da manoma muna da makiyaya muna da yan muna da mutane kuma kowane jiha kika je. acá batutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya abin da ya kamar wasa. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya ne su yi sallamar sakin kujerun da dama da su ne suke ɗiban duk wata garaɓasa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da an yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu barusa ni isa lol ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada dama cikin wani sabon shirin na manuniya a gaida na ikara albarkacin wannan babbar rana kuma ga nasihar juma'a To sunana Anas Muhammad Suleiman wanda aka sani da Asalafi Fage. Karatun Alkur'ani dukkan wanda yake musulmi ba sai an gaya mai cewa abu ne mai muhimmanci ba. To amma dai dan a ƙara karfafar abin da dalilai idan muka duba littafin Allah Subhanahu wa ta'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu fahimci babu wani abu da mutum zai rike ya samu albarkar rayuwar duniya da ta lahira irin Alkur'ani. da girman Alkur'ani da cewa duk abin da ya raba Alkur'ani zai yi albarka zai yi daraja wannan ta sa idan ka duba a cikin darare ba da daren da ya kai daren da aka fara saukar da alkur'ani shine lailatul qadri Allah ya ce khairun min alf shahr a cikin halittu babu wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an bashi alkur'ani ne a cikin mala'iku babu wanda ya kai Jibril saboda ya zo da alkur'ani ne hakanan duk wani abu da alkur'ani ya raba yana da albarka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daga waɗanda suka yi imani a cikin ku amma kaga waɗanda Allah ya bawa ilimi Allah yana ɗaukaka darajojinsu sama da kowa ilimi a matakin farko kuma shine na alkur'ani shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana zancen shi ne alkur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuwa ta ɗari maganar kowa a cikin bayan shi wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda ya fi alkhairi zababbin cikin ku sune waɗanda suka koyi alkur'ani suka koyar babban abin da zaka gane muhimmanci da darajar karatun alkur'ani a rayuwar musulmi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya karanta alkur'ani ya iya shi ya aiki da shi ranar alkiyama ba wai maganar shi ba da ya karatu ba ya maganar iyayen shi ba da suka sa shi yi karatun a'a a cikin dangin shi Allah zai duba wasu mutum guda goma da sun yi aikin da sun cancanci shiga wuta 'yan wuta ne su sai a ce to ya je ya tsamo su dalilin wannan alkur'anin da ya yi karanta kuma ya aiki da wannan alkur'anin to kaga in har shi zai yi wasu wannan alfarmar ina ga karan kanshi wannan yana nuna mana muhimmancin karatun alkur'ani to Allah ya amfana yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaicen Isra'ila da Iran na ci gaba da yin barazana ga juna tun bayan harin jirgin saman Isra'ila nan da ya ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damashku babban birnin kasar Siriya ya kashe dogara juyin juya halin Iran bakwai ciki har da wasu janar-janar biyu. a halin da ake ciki kuma rundunar sojin isra'ila jiya alhamis ta yi shelar bullo da abin da ta kira wasu sabbin ingantattun matakai na shigo da kayan agajin jin jinƙai cikin zirin gaza wanda ya hada da gina sabuwar maƙetara a arewacin gazar 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na zargin shugaban mulkin sojin chadi janar muhammad idris dabi da saba dokar zaɓe da kuma ƙaddamar da yakin neman zaɓensa tun kafin sha ga watan afrilu wadda ita ce ranar yakin neman zaɓe a hukumance akwai fargabar cewa tankiya tsakanin isra'ila da turkiya na iya rikidewa zuwa cikakken rikicin bangaren cinikayya wanda hakan ke barazana ga dangantakarsu ta kasuwanci wadda ta daɗe da kankama duk wadda ci gaba da rigima da suke yi a ta fannin siyasa. To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'al Garba da ya taya ni gabatar da shirin. sai dadi balawe da ya shirya kuma ya ba da umarni da kuma nashwan kali da ta sada mu da ku ni aisha mu'azu nake cewa a wuni lafiya masu